bayan kai ruwa rana da kuma sabi ratan da aka ta yi game da batun wanda zai wa jam'iyyar pdp takarar kujerar gwamna a zaben ce gurbi na jihar adamawa yanzu haka fa an bayyana sunan mukaddashin gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri a matsayin yan takarar jam'iyyar shi dai fintiri a zaben fidda gwanin da aka yi ya lashe ne da ƙuri'u 624 inda ya kada sauran yan takarar da suka hada da dr ahmad muhammad modibo wanda ya zo na biyu da ƙuri'u 197 sai kuma janar muhammadu bo maro wanda shi ko ya zo na uku da ƙuri'u 54 sauran yan takarar da aka fafata da su sun hada da dr Umar Ado da kuma ɗan majalisar dokokin jihar Adama Honorable Jerry Kundisi to sai dai kuma ga wasu 'yan takara irin su Dr. Umar Ado na ma zargin uwar jam'iyyar PDP da nuna son kai ta hanyar bari a yi amfani da sojan gona. Mun rubuta wa panel mun ce musu wayannan yadda tsarin mulki na jam'iyya nuna ba za su bai kamata su shiga zabe ba amma so ai kunna uwa shegu da magana da muka yi an shiga zabe so mai za mu ce to me haka ke nunawa kenan a tsarin demokuraɗiyya? wani yana nuna kan cewa maganan bin doka da ga'ida baya ma cikin zancen harkar siyasar mu shine kawai to wani kira kuma za ka yi wa ita uwa jam'iyyar ku ta pdp da kan cewa su san da tsarin mulki na jam'iyyar nan shi ne kawai zai kai mu ga gaci amma in don kowa yadda ya gada ba ne to gasar zai kasance yadda muke yanzu a yi ta kiran kashe-kashe a yi ta kai no zambacewa a yi ta komai da komai ino kasa da ya lalace allah ya ga kawai to ko shi ma mai mukaddashin gwamnan jihar ahmad umar fintiri zai ce game da wannan zabe alhamdulillah malik ibrahim eh, wannan nasarar dama na gaya maka zabe nan na mutanen adamawa ne kuma sun nuna goyon bayan su jiya ka gani cewa wannan kiran dama su ce sun bukace mu a wannan lokaci mu zo mu yi musu abin da ya kamata kuma sun ba mu nasu sun yi mana nasu sauran mu kuma in ubangiji ya ba mu nasara a oktoba mu kuma mu ci gaba da aikin da muka saba yi musu. To amma a labe akwai ma masu tunanin cewa da wuya ka mutunta yarjejeniyar da aka yi da ke na cewa bayan wannan takara ba za ka sake tsayawa takara a zaben shekarar 2015 ba. Malam Ibrahim ne honorable member ne kuma abu ko a rubuce ko ba a rubuce ba in kai honorable ne ya kamata ka amince da abin da aka yi cikin dai jam'iyyun da za a fafata da su da jam'iyyar kowa fati da ita ma ta fidda wani manomi malam aminu dahiru a matsayin nata yi alhaji sa'idu shi shine shugaban jam'iyyar a jihar adamawa to zaben cika gurbi da za a yi din nan mun shirya cewa lallai za mu shiga wannan zabe din domin mu kawo sauyi a yanayin tafiyar mu na adamawa siyasar mu na adamawa yana yana cike da duk so da matsaloli masu yawa wanda yana bukatan a samu wani wanda a shirye yake kawo canji domin ya canja su kuna ganin jam'iyyar za ta iya kai ta ganin kanta za ta yi kara da jam'iyyar PDP da kuma APC da ana ganin su ne jigajigan jam'iyyu. Mutanen Adamawa wayayyu ne sun san yadda suke kada su za su iya bada mamaki in ka lissafa ƙuri'un da ake kadawa a zabubukan da aka yi a baya zabubukan da ake yi na jam'iyyun da ba na pdp ba su in kada ƙuri'un su gode ai yafi na pdp yawa to sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa a jihar adama a jihar taraba kuwa ba batun zabe ake ba a batun komo da gwamnan jihar ne dan baba sun tai kan karaga batun da tuni ma makarabansu suka fara shirye-shiryen tarbansu a wannan mako ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya